السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ذربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kamu yau laraba sha tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi da biyu kuma yau bakwai ga watan goma miladiyya ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke mudarasa waɗannan littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi sallam muna cikin ɓangaren sahabbai mata za mu tashi sirar sahabiya ta sha uku asma'u bin umais radiyallahu ta'ala anha asma'u bin umais radiyallahu anha na na asma'u diyar umais mala ya ce linnasi hijratun wahidatun walakum hijratani wannan hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-bukhari ya rawaito shi da kuma wasu malaman Abdul Sama ya ce ma ce أسماء بنت عميس للناس هجرة واحدة متاني سورة سنادة سورة متاني سنادة هجرة لا ولكم هجرتان وكما كنا ده هجرة بدابي kuka taho daga habasha tana ɗaya daga cikin sahabbai mata waɗanda suka yi hijira zuwa habasha kuma ba su dawo madina ba sai bayan shekaru a inda suka dawo suka zo daga habasha suka taho garin madina shine mala yake cewa min muhajirati uwali awwali na na asma'u bint umays tana ɗaya daga cikin muhajirai na farko farko waɗanda aka yi hijiran habasha da su tun musulunci yana farko farko babanta dai sunansa umays sunan kakanta ma'abid sunan kakanta na biyu alharif ana mata nisba da al asma'u bint umays ne khasamiyya to tana cin waɗanda suka yi hijira da farko-farko ila an ce aslamat qabla dukuli rasulillahi sallallahu alaihi sallama dar al'arqam ibn adil arqam an faɗi cewa tana cin waɗanda suka musulunta tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan darul arqam ibn adil arqam al'arqam na abu al'arqam ɗaya daga cin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne waɗanda suka musulunta daga farko farko gidansa kuma yana dutsen safa yana wajen inda ake sa'ayi a lokacin ba a shigar da shi cikin masallaci ba to annabi sallama ya rika shiga gidansa yana kulle kansa da shi da sahabbansa waɗanda suke tsaro a lokacin saboda tsoron madafta wato kafirai waɗanda suka zama za su cutar da su sai suka zama suna shiga cikin nan a lokacin musulunci ba a bayyana shi ba to ita tana cikin waɗanda tun kafin annisama ya shiga wannan gidan Da ta koma a nan annisama yake karantar da mutane ta musulunta to kaga ta musulunta da wawuri kenan وهاجر بها زوجها جعفر الطيار Ilal الحبشة mijinta ja'afar al-tsayyar ana ce masa al-tsayyar saboda eh, annabi sama ya bada da labari cewa zai rika tashi a cikin aljanna to shi na ke masa laƙabi da al-tsayyar ja'afar mun karanta sa a baya to shi ja'afar wanda shi ya jagoranci hijira habasha kuma ko da aka je gaban sarki an najashi da laraban ƙwarai shi suka turo a sai da amur bin al'asa a lokacin bai musulunta ba da abokin tafiyarsa domin su ziga eh, annajashi domin ya koro sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam makka to ja'far shi ya masa jawabi shi ya jawabi a gabansa wanda ja'far ya jawabi a gabansa a inda har annajashi ya nemi a kawo masa wani abu daga cikin alkur'ani jafar ya karanta masa wani yanki na suwatu maryam to shi ne mijinta ita asma'u bintu umais jafar ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mijinta فولدت له هناك عبد الله ومحمدا وعونا سيتحيفا مسا يا أكو نفرقنس شيني عبد الله نبي شيني محمد نأكو شيني عون su ne 'ya'yanta waɗanda ta haifa mashi ja'farun tsayyar kalamma hajarat ma'ahu ilal madinati sanata saba'in a lokacin da suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi suka yi hijira tare da shi a shekara ta bakwai shekara ta bakwai lokacin khaibar kenan suka yi tsinke daga daga habasha suka wuce suka tafi madina a shekara ta bakwai wasu shi da yau mu'tata sannan kuma a shekara ta takwas da shekara ta zagayo aka tafi yakin mu'ta sajiduna ja'far radiyallahu anhu ayi shahada domin abin sallallahu alaihi ya nada su su zama jagori su uku aka ba zaid ibn harita ya rika tuta a matsayin shine jagoran musulmai in ba ku manta ba manzon sun ya ce an kashe ja'an an kashe zaidu to ja'afar ya karɓi tuta idan an kashe ja'afar to abdullahi bin rawaha ya karɓi tuta kuma haka aka kashe su duka su uku radiyallahu anhum inda eh, saifullahi wato khalid bin walid radiyallahu anhu ya karɓi tuta har dai daga baya yi dabara irin ta kwarewar yaƙi ya dawo da sahabban sun sama gida ba tare da an kashe su ba kuma kafirai ba su fahimci cewa guduwa aka yi ba to shi Ja'far da ya rasu tazawwaja biha abubakar ne as-Siddiq sai Allah ya canza mata da wani mijin sai Allah ya bata sayyiduna Abu Bakr radiyallahu anhu sayyiduna Abu ya aure ta fa waladat lahu Muhammadan daga nan sai ta sake haifa masa wani ɗa sai aka sa masa Muhammad wanda muhammad din nan shi ne wanda aka haife shi a lokacin da aka zo za a tafi hijjatul wada'i an zo zalhulaifa wajen da ake yin harami shi ke dan sai na na asma'u bin sai ta haihu gidu na abubakar rabi ne ya je faɗa ma'anar su sama cewa ai asma'u ta haihu sai ya ce manzon sama ya ce ta aikata komai daga cikin abin da ake aikatawa eh, na aikin hajji ghaira Allah ta tufi bil bait sun sama ya ce sai dai ba za ki dawafi ba to sayyiduna Muhammadu na Abi shi shine aka haifa a wannan lokacin nan na na Asma'u bint Umais ثم توفي الصديق daga nan kuma sayyiduna abubakar radiyallahu anhu shi ma ya rasu bayan hijira annab sallama bayan rasuwan manzo Allah sama da shekara biyu da watanni alal aqalli biyar da kwanaki sai sayyiduna abubakar ya koma ma Allah madaukakin sarki fa ghassalathu ita ta masa wanka ita ta mushi wanka kaga ka wanke maza biyu ke وتزوج بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لغنمكم سيدنا علي رضي الله عنه لن أمجن تنفركو سيا أوريك هذا إتمنى من يمتعني تكي أورا إتما قوم بمتت مجن تنفركو جعفر شهيديني manzo sama ya tabbatar masa da shahada kuma ya tabbatar da cewa shi aljanna sannan annabi sama ya ce anta ashbahu minni khalqan wa khulqan hadisin bukhari da muslim ce kafi kama da ni a ɗabi'a kuma kafi kama da ni a halitta to shi ne jafa bayan rasuwarsa sai sagidina abubakar radiyallahu anhu wanda kowa ya san falalar sagidina abubakar radiyallahu anhu ya zama shi mijinta daga nan bayan rasuwar sagidina abubakar radiyallahu anhu sai kuma sagidina ali radiyallahu anhu wanda shi ma falalarsa ba bakuwa bace ba ɓoyayya bace sai ya aure ta so daga sai ya zama muhammad din nan sayyiduna ali radiyallahu anhu ya rene ya taso a gidan sayyidina ali radiyallahu anhu wa an sha'abi daga al-imam sha'abi amir ibn sharahil ɗaya daga cikin tabi'ai manya masu daraja yake cewa qalat na asma'u tace qadim qadimat ala yace qadimat asma'u min al-habashati na asma'u ta taho daga garin habasha a kala laha umaru ita gidu na umar radiyallahu anhu sai ya ce mata ya habashi ya tu ya ke yar habasha ya ke yar ethiopia hannu da zuwa sabaqnakum bil hijrati mun riga ku yin hijira inji sayyidina umar radiyallahu anhu su sahabbai duk wani abu da ya zama na addini to shine suke tukiya da shi so daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina umar yace mata ya habashiyatu ya ke yar habasha wato tun da can suke tun wancan lokacin da aka yi hijira bata dawo ba yau gashi an yi shekara bakwai a makka a madina to sai ga su sun dawo to shine sai sayyidina umar yake ce mata sabab na sabaqnakum bil hijrati mun riga ku yin hijira فقالت سيتشي لعمري لقد صدقت سيتشي نارا إلى ألا وندريناك هنن سقاي بسيا للي سبقتموناك كورغام كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم nan نين gata kusan kasance tare da manzon sama tsawon shekaru yut'imu ja'i'akum in ɗayan ku ya ji yunwa manzon sama ke bashi abinci ba ku da damuwa wa yu'allimu ku. sannan kuma manzo sama yana ta karantar da ku ilimi jahilan wanda bai sani ba a cikin ku annabi sama na ta karantar da shi wa kunna Albu'ada at-tughada'a mu kuma mun kasance Albu'ada mun yi nisa da Madina muna can Habasha at-tughada'a kuma koraru an kore mu tun da aka kore mu daga garin Makka muke hijira muka koma garin Habasha to ba mu dawo ba amma wallahi la azkuranna zalika li rasulillah sallallahu musu ce amma duk da haka wallahi sai na ji na faɗa ma manzo Allah sama in ji abin da zai ce da gaske ne cewa ku riga mu ko ku a'a za a irin na yan first ne a jirgi in aka zo za a shiga jirgin sama sai ga wani ya kama ya tikitin shi na economy ne sai a baku ku ta shiga ku ta shiga ku ta shiga tara gutsa sai kun je kowa ya ko zauna kujera kusa da wannan ana mamatsa juna sai wani kawai ya zo da yar jakashi yan matsala kawai zai gan shi ya zo ya wuce ba za ma ka sake ganin shi a jirgin ba first class yake sai je a sa mai labulai inda ko karin jirgi ba ya ji ku kujerun ku kusa da injin jirgi suke eh? ko ba shi ba ne to kaga akwai irin wannan amma wallahi la asku ganna zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atatu sai ta ji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai musu ce lin nasi hijratun wahidatun wa lakum hijratan sai haka yake sai ku hijira biyu kuke da ita sauran mutane kuma duk hijira ɗaya suka yi kenan kaga sun sun zama yan first class kenan eh ku da kuka riga su sai da Umar eh an ji falalakku ku amma dai su Asma'u bint Umais da makamantanta to su kuma sai suka zama sun fi domin suna da hijira guda biyu sahabban da suka ruwaito wannan hadisin sahabbai sun rika zuwa wajen ta duk wanda ya zama yana cikin wannan to sukan zo wajen ta su yi riwaya wajen ta su ji wannan hadisin kawai sai su kawo mata ziyara su ce sun zo ne sai lafiya ce wallahi hadisin nan muke so mu ji lillahi hijratun wa lakum hijratani eh, shi yasa mafi yawancin duk sahabban da suka yi riwaya wannan hadisin to wajen ta suka yi riwaya sau da kamar sama ya faɗa wannan falalar cewa waɗanda suka yi hijira daga habasha kai tsaye suka wuce garin madina ba su dawo maka ba sannan aka sake yin hijira da su zuwa madina to manzal sama ya ce suna da ladan hijira guda biyu sauran mutane kuma suna da ladan hijira ɗaya saboda wancan zaman da suka je suka yi habasha sun bar iyalansu sun bar danginsu sun bar 'yan uwansu tsallaken ruwa ruwa ya raba tsakaninsu amma tsakanin maka da madina babu ruwa amma tsakanin habasha da madina akwai ruwa sai an tsallake ruwa sannan za a shigo garin maka garin madina tafiya ce wacce take mai nisa in mutum ya ɗauki mafa a yanzu ya duba zai tabbatar da haka nisan da ke tsakanin habasha da madina habashan nan eritrea ce fa eritrea ba ethiopia yanzu ba domin ai ƙasashe ne guda ɗaya an sha faɗa mana da yaman ya wani bangare na yemen da eritrea da ethiopia dukkaninsu a lokacin su ne ake ce musu habasha su ne kasar habasha a wannan lokacin waɗannan sahabbai na mazan sama Allah kara musu yadda Allah kuma ya kara mana son su wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in